The Nigerian Army, in conjunction with the United States Army, African Command. Babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu. ke magana kan babban taron ƙasa da ƙasa na haɗin gwiwar ƙasashen sojojin Afirka da rundunar sojin Amurka da ke Afirka wato Africom da za a fara yau a nan Abuja. Taron zai bai wa manyan hafsoshin sojojin Afirka damar ƙarfa alakar tsaro da ke tsakanin su don samar da sabbin hanyoyin tunkarar kalubale a nahiyar. Rundunar sojin Amurka ta hannun rundunarta da ke nan Afirka wato Africom dama na shirin irin wannan taro duk shekara da ƙasashen ƙawancenta don musayar bayanai kan ta'addanci a kuma amince da yadda za a shawo kan barazanar aikata miyagun laifuka tsakanin ƙasa da ƙasa yaduwar ƙananan makamai da ma'aika aika irin na 'yan ta'adda. and Major General David Amadu ya ce ya zuwa yanzu dukkanin manyan kwamandojin rundunonin sojojin kasashen Afirka tuni sun iso nan Abuja. The summit is the single largest African Wannan taro shine ɗaya-ɗayan haɗuwa ɗaya tilo na baki ɗayan manyan hafsoshin sojojin Afirka da na ƙasashen Turai da ma Amurka waɗanda suke halarta a halin yanzu. Kuma za a tattauna sosai da rushewar ƙungiyar IS a ƙasashen Iraki da Siriya da yadda hakan ke shafar zaman lafiya da tsaro a Afirka. Yayin wannan taro dai, bataliya ta musamman ta 176 da ke gadin fadar shugaban kasa za ta yi atisayen gwada karfi to ko menene mahimmancin wannan taro tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro malam kabiru adamu tun da shi shugaba trump ya hau mulki ya kusan jaddada cewa inda ƙasa amerika take to tana son in dai har akwai matsalar ta'addanci ta karfafa ma kasashen da suke yaƙi da ta'addanci dama yadda za su kanci ta'addanci ita ana ta fahimta amerika ta'addanci ba abu bane wanda ƙasa guda za ta yaƙi da shi dole ƙasashe su haɗa kai bangare ɗaya kenan bangare biyu akwai kusan tsoro da ita ƙasar Amurka take da shi da ƙawayenta na cewa ƙasar China ta kusan ƙarfinta da tasirinta ya fara yawa a ƙasashen Afirka sukan yi amfani da irin wannan damar don san yadda za su yi su cusa ra'ayi misali na nasu a burin. a kusan cikin manya-manyan shugabanni na rundunar sojoji a kasashen afirka hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria.